ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da kansa ya bayar da ita a wajen bin Allah da jihadi akan tafarkinsa don neman yardar Allah Allah mai yalwar rahama ne ga bayinsa mai tausayi ne